abubuwan da ka gani lokacin da aka kani gidan nan ma da shi aka kawo ni dan aminiyar kawar kanwar kakata shi ne ya yayi bayar ice ga tasa gudunmu kana sabawa Allah kuma a baki da jikinka kana bayyana soyayyar Allah da ka da Allah na gaske ne da ka bi shi innal muhibba liman yuhibbu mudiu ka'ida ta mai soyayya ya rika bin wanda yake so shi sai ya saki ciki banda abin shi diddai da 'ya'yan masu kuɗi watakila wake da shinkafar, ne bai taɓa ci yayi ba ya ji daɗin shi amma ban da haka yaushe ka ce kai dan mai kuɗi ne ka saki jiki dukka cinye nama dalilai lillahi kuma yanzu da sanin ki aka ci mutunci na haka wai kai ka ɗauka dama wani son ka nake yi dama auren kisan wuta dai Allah ko namiji ne ɗau wannan wayar Allah ka tattaro dukkanin wata azaba taka haba dan girman annabi ka ɗauko masifar fir'auna da sahamana, wannan ba tarbiyyar magabata ba ce ba ka fito daga babban gida ba za ka ɗau hakuri ba ba za ka ɗauki kaddara ba ka san wallahi tun da kwanta bacci ba Allah Allah nake safiya ta saboda in ji saboda ni abin da ya daure min kai irin macen da nake nema sai yanzu Allah ya <laughs> ka san me zai baka mamaki kamar yadda na baka labari mm. ka san ni kalan macen da nake so in samu yan masu kuɗi wadda zan tafi in huta ko ba gaskiya ba <laughs> gaskiya kai kai auren wahala kujera ma wallahi wata biyu sai ka canza kujera wato ka san me mun mamaki da take bani la ake take ban labari yatta da ta aure gidan da suke zaune mijinta babanta ne ba shi gidan da suke zaune kuma gidan shi kansa an ce gida ne na alfarma da kyau kuma yarinyar nan an ma fi santa a gidansa akan kowa a gida inda ni ma zan je a yi min duk abin da ya kamata a yi ka batu ba inda zan je ni a jigace su ma a jigace ba to shi ne a magana ta Allah fa gaskiya ne ka ci aboki na yi babban kawo kai babban kawo da kyau to ni yanzu ya kake tunani ya kake tunanin ta za ta kasance kenan aboki na to dan haka yanzu mun yi magana da ita yau za mu je kuma za mu je da kai ka ganta in ni ta aure ni ma gaskiya ne in na je na yi bari na bari karshe dai mutane su kalle ka oh, <laughs> gaskiya ne aboki dama mun yi da ita zan kira ta barka ga ta za ka dai lokaci ɗaya za mu tashi haka nake sa rai <laughs> kira ta mu salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salamu wata irin doguwar sallama ce kalla eh, baba lafiya Ina gajiya ba gajiya madalla ya haka ah, ah, dama babu a kai da Allah tsaya nan fa ba gidanku bane kai kuma ba muharramin wani bane a cikin gidan nan ya za ka shigo mana cikin gidan ƙato da kai irin haka haba kalla dama baba kullum ne idan na ko gida na turo sai a ce ba bata na sai na kato me zai hana ni shiga da na tunda ni ma dan gida ne <laughs> yanzu na tambaya to yanzu da ka shigo cikin gidan daukar ta ka zo kai to yanzu ma ba ta nan kalla ba ta nan kuma sai aka yi yaya sai ka ci gaba in ji daga inda zaka dora ta nan sai kuma ka wuce ka tafi ko tunda dai in ka shigo cikin gidan nan ba daukar ta zaka yi ba yarinyar nan wai kai tsaya in tambaye ka kalla wai ana yin dole ne ba fa a yin dole yarinyar nan da da kake zuwa tana fitowa yanzu kuma tunda aka ce maka baka nan sai ka hakura duk wanda zai bi ka ya ce maka wai in ka tafi tana nan tana fitowa me yasa ba zai je ya baka yar gidansu ba aha mama wai menene nake ta jin hayaniya ne <laughs> to me ne dan an ce maka ina nan ko bana nan me na boye mishi ma mama ina nan sai menene to ba zan zo ba <laughs> bari in zo to bari in zo mu magana to ga me me haka ne kalla ka mai da gidanmu sai ka ce wani gidanku kawai ka shigo mana sakakaka haka kana min wani magana kana ta gaggaya ma ba ta magana kana wani sai na fito to ina fito me zan maka dole ne wani ya yasa kalla ne wai kamar da ni daidai sai sai a hankali ne to an ki a zo ba zan zo ba dole ne tabbas sai yanzu na gane inda matsalar take oho kai ka sani don haka babu ala raka taki gona lau baby ya akai hmm, ya kake lafiya lau wallahi hmm. <laughs> dama ina ta jira in ga kiran ka to sai yanzu na ga kiran naka ya shigo yawwa bibi, na ce ba hmm, ina jin ka eh, um, ya za a yi to ina so za mu shigo zan shigo yau ina so ki kwatanto min adres din gidan naku saboda da na shiga google in nai sacin ko ma ina ne zan ga area taku sai in zo har gidan ina son ganin ki okay to shikenan kaga yanzu dai ina cikin mutane okay kuma sannan muna tare da yan gidanmu da dad zai kai mu mu sha ice cream okay Allah idan muka dawo to in Allah yadda zan kira ka Ok, to shikenan baby mm-hmm. ko ki turo min text eh zan turo maka yanzu kar ka damu yawwa kawai in kika turo min text din zan yi sacin a Kuma ina ne area gidan naku zai nuna mu <coughs> ba matsala yanzu sai dai na ji ka kawai sai ka ma ji ni dai zan ce ok to shikenan sai na ji ki mhm. Allah ana yanka to a yanzu ma maganar da nake ma mhm. za ta turo min da text na address din area nasu so kai abin da nake ganin zai yi da Allah ina ne ka samu motar nan taka wata ranar da kuka da ita kai ma ka je kaga sai na je da kwano za ta fi gani na da kima a ai magana girma ba ta taso ba ai in kana so mace ta ganka a mutunce a girmame samu kwano ka gane ko Gaskiya amma matsalar da take faruwa kaga motar nan guda ɗaya ce idan na je da ita kai ma aka ga ana ganin ka da ita yau da gobe ai kaga lamari ya ɓaci za a gane guda ɗaya ce amma abu ɗaya za mu to menene tun da za ta tura ma adres ɗinta mm. mu je mu ɗauki motar nan mu lallaɓa wajen tawa mu tuka motar nan mu je in muka tsaya ta fito muka gama maganganun da za a yi mm. in muka kwasa muka wajen taka in mun ci rabin tafiya sai in baka mota kai tuki mu je wajen taka ok na gane magana ta ce ba ta mu ba ka gane na gane me kake nufi lokacin da za mu wurin taka ni zan tuka kai ka gara ka kai ni ba <laughs> wanda ka kai ni to ya ke nan haba ni zan shaƙe kan a mata to in mu wurin tawa fa sai in baka to na yanzu shine a mutunci yanzu na yadda yanzu motar nan ba magana take ba shikenan haka za a yi yanzu mm. time ya ya to shikenan tashi haka already na shirya lallaba kawai mu tafi amma fa in muka je kallon ta to kishi ne <laughs> ni ma za mu je wurin ta ni ma ba za ka kalle ta ba su shikenan da <laughs> rainin ma yau zi daga yau sai yau kada wayan nan ta ƙara tako ko da ƙofar gidan nan ne kada ta ƙara zuwa kin ga mutumin nan ya fitine ni akan maganar wayan nan sai wasu addu'o'i yake yi wanda ban san kansu ba ina tsoron mutumin nan kin ga tsohon kolo ne kada addu'arsa ta tasiri asirin mu ya tono daga yau in kika san zaki zo gidan nan ki kashe wayan nan ki batta a gida ko kashewa wai ki batta a jaka ki zo gidan nan ba na so dan ina tsoron mijina bai taba daga hankalinsa a cikin gidan nan ba irin akan maganar wayan nan duk iskancin da na tata na zauna lafiya amma banda wannan daukan wayan nan saboda ko hannunsa babu wayar dubu saba'in haba sariya to ni yanzu ya kike so in yi da wayan nan ke ma fa kin san iya wayan nan nake da ita ni kuma ba abin in ce zan je in siyar da ita ba asiri na ya toni kin ji ko biki ji ba sai kuma magana ta biyu kin ga wannan wayar jari na saka duk dan abin da kika je kika tsatsubo to fa ka kawo an ta kasanta to ai gaskiya na gaya miki sauran kuma ki ci ki kawo momi na ta ita mata cika santa don karki cike kadai ki tana da mahaifiyarmu jari ne na saka ki ta ki da ita layin ma ina ganin sai mun canza saboda ya fara magana suwafin saboda haka idan ya tafi suwafin din zan ga miki maza maza ki je ki siyo sabon layi ki saka saboda haka ki tsantseni akan maganar wayannan. nan idan sa akan mi ike kin ji ko biki ji ba ga ma kamar tura ne aka wai baka gane kwatancen da na maka ba ne ke ka ƙara so to shi kenan gane nan zuwa ba ko na iya waje iya jira ne. to yanzu kin ga sai ki baccin abincin nan ki tashi ki je ki fesa turare kai ki fita ka duko ko ki tsaya sai ka ce wata namiji ki bambanta da ɗa namiji ki ɗau suit ki jefa a bakin ki <laughs> kar ki je ki zauna gungun. da ɗan karerayen nan da ƴan lankwasan nan da gwalangwaso a san cewa ke mace ce kar ki zauna dunkunkun kamar ɗa namiji ke ba namiji bace ba sai da kareraya je ki shirya tafi ajiyayi gaskiya kin san me ce miki da farko dai gaskiya da farko ma dai bari in gaya miki ni dan kina wancan dan Allah Allah ku kanna shiga surutu sosai bari in kira shi abokin nan na da nake baki labari mm. kin san tare muka zo da shi to ina kuma ka shiga ga zai ta fito yawa to nan ka ce ba kai kaɗai ka zo ba ke ai kin san na gaya miki ina da wani aboki mm-hmm. wanda duk abubuwan da nake ya san komai salamu alaikum alaikum assalam to dan halak yanzu ah. zi wai dama ka san ta? dama ita ce wai da kake bani labarin yi fada bakin ka ce zi gaskiya ita ce mana zi dama kin san shi dan Allah ya isa ni ka san bana wani son wata hayaniya da yawa ka gane dan ka san ni ya san ni ba wani abu bane ba to ai ni ma ita ce wadda nake baka labari wadda nake so daga mun nan za mu biya wurinta to ya aka yaka ka san dama hausawa sun ce eh, allura a cikin ruwa mai rabo shi yake ɗauka kai da shi za ku iya ci gaba da fafatawa ku kaga wanda ya iya allansa sai ya wanke domin ka san an ce zifarin jini ne da ita gaskiya ne amma dai wannan haba amma ah, wannan abin da ya bani mamaki wannan wallahi kankin kaina haba barka zuwa barka zuwa ban sa rai yanzu zaka dawo ba mm, gaskiya ne ni ma kamar yadda baki sa rai yanzu zan dawo ba ni ma ban sa rai cewa zan iya dawo ba to amma kin san ita addu'a idan raƙumin ka ya bata an kana yin ta to ita addu'a idan Allah ya tashi karba baka san a wace rana bane baka san a wani irin yanayi bane ba kuma ka san a daidai wani lokaci addu'a ka za ta karba to alhamdulillah ka sai mun sabo waya ne kamar kin san waya ita ce kullum take damuna a na sai ita ce matsala ka mana wallahi tallahi ka sayo sabuwa ne wallahi ba sayan ta ne ba amma dai wato cikin taimakon Allah waya dai wacce ta bata ita ce Allah ya bayyana abin da ya kamata akwai lokutan matsala gaskiya gaskiya aboki dan haka yanzu ma tafiya mu ko gaskiya in mu je duk yadda hali ya kai kawai kyanji inda yiwuwar mu da za mu da Haba Salim, ka tsaya mana magama magana da kai. Duk yadda zan kwatanta miki wallahi ba za ki gane aboki na. Ya za ka yi haka kuma daga zuwanka ko ka san shi ne me alakar ka da shi? Ba za ki gane ba. Mu Sai ka faɗa mu je zai sai mun magana. Haba Salim. Za mu mun wannan sai mu wannan. Akwai matsala faɗi na koma cikin gidan nan. <laughs> wallahi gwara in yi nan don na san idan na koma ciki akwai matsala na tabbatar yanzu su ma sun yi nisa ke barin gaya miki sariya ni na fi karɓar ƙarfin mutum ya tsaya na mun kita murmura ana nema a riƙa rena min wayo da ana rina min hankali duk abin da kike yi kyale ki kawai na yi amma a kan tafin hannuna kike ina gaya miki me kuma na yi kin san abin da kika yi wallahi ban sani ba me yar uwar zi, ko menene wanda ke kulla wataƙila ita za ta iya warwarewa ko kuma ita in ta kulla wataƙila ke za ki iya warware mata wani abin ta yi ina ga yadda kike a tsaye a gabana sai na gaura miki mari tukuna sannan za ki fahimci abin da ke nufi barayin banza barayin wofi yanzu ashe ke wayar da ke da ita kuka ɓoye kuke rena min hankali kuke rena min waye, kuke wahalar da ni akan abun to alhamdulillah in na san maganar nan Allah ya a wallahi tallahi ban san maganar nan ba kina son ki riga tsinewa kanki na rantse in na san maganar nan Allah ya to koma dai me zaki ta faru ta ƙare zan karɓi wayata in ta shigo kuma yara da ta kirawo take musu ƙarya duk yaran kantina ne kuma in suka yi wasa wallahi zan tuhume su in ji me tsakaninsu da ita in na ji akwai wani abu sabanin abu da na fahimta to su ma sun yi ta abincinsu ke kuma idan ta zo za ki ji daɗi kamar yadda ba kiya zuwa asibiti sai da ita ba kiya zuwa gidan suna sai da ita to yau za ki je gida tare da ita domin na san albasa ba ta yi halin ruwa ba wallahi da kin biyo halin malam da ba wannan zancen ake ba na gaya miki gida fa kace eh za je gida za je gida sai na natsu tukun na gama me ya kamata in yanke hukunci a kanki yanzu dan Allah sweetheart sai ka sa in je gida kar ki kara kira na sweetheart to me zan kira ka da shi dan Allah ki kira ni duk abin da ke ga dama amma ka kira ni ba ni ba masoyin ki bane ba domin da ni kina so na da biki zaman ƙarya da ni ba dan Allah dan annabi ka yi hakuri wallahi ban san me zan ce wa malam ba nayi masa alƙawarin ba zan taɓa yin yaji ba me zan je in ce masa dan girman eh, Allah eh, eh ai ba ki samu zaki ce ba to me zan ce masa dan eh, Allah kin je sai ki durƙusa kamar ne ki durƙusa haka malam an yi na lafiya to gani na dawo wallahi masara ce na kwana biyu ban ce ta ba shine na dawo in zo dan tsatsaga wallahi a karki man haka wallahi tallahi ba zan saurare ki ba ki shirye naki ina ki idan ta zo ku fice ku ban gida mm, da malam din mai ka ji tsaya ka ji mun dan girman annabi ni wallahi yanzu ko me kake so a dafa a gidan nan zan ci da dai in tafi wallahi malam ya tsine min albarka wallahi gwaro ko bisko ne a gidan nan zan ci ai ba zai tsine miki ba yanzu kin ga ai zan tafi kika ce dan manzon Allah na da manzon Allah to ke ma idan kin san girman sa da darajar sa duk da kin manta dan manzon Allah ki shiga ki shirya ki ba min gidana dan tsarkin mulkin Allah ka ya wallahi ni ba zan iya ai kai kolo ya dace da kai wallahi ba wannan ɗana ba kai ya kamata ka je makarantar kolo idan ka dawo ka ga babu karebin da mo sai ka koma ka tafi masallaci ka wa ubanka ladan salamu alaikum ai uban nasa dai ba barawo bane da zai zo gidan ubansa sai ya tambaye a zo ko kar ya zo gidansa ne ko gidana gidanmu dai to da wa kai ciniki kina da gado na ne ina da rai Mariya a gab dama da saboda shi kike mun wannan rashin mutuncin da kike mu to me wanki ya ce ka ka cika masa kuɗin da ka karɓi kayansa malam duk na san dalili saboda babu muminatin salihatin musulmatin a cikin gidan nan shi yasa duk murya ka ta koma haka aina tana cikin gidan nan da baka faɗa haka ba kul kul bara'atu karki ƙara ainihin ambata min wannan suna a cikin gida kamar ya ki daina ambata min wannan mummunar baiwa a cikin gida ai wannan ba haka take ba kuma ka zo ni ma ka biya ni bashin da nake binka dan haka zaka iya tafiya jika malam wa ke fara shiga masallaci bayan ladan Ladan ne farkon shiga masallaci ya kiran sallah sannan jama'a su zo. Kana nufin Ladan za ka aura mata? To Ladan dan wuta ne? Ladan fa mala. Eh dan wuta ne? Mutum ne kuma ba dan wuta bane karshen ta ma sai wuce aljanna mutum yana dibi dibi kuturwa a tara a kofa. Amma wallahi da ta auri Ladan gara a kai mu gidan mari.